kasa da mutum miliyan 40 cikin sama da miliyan 68 ne da hukumar zaɓe ta ce ta yi wa rajista ne suka amshi katin dindindin na kada ƙuri'a. Hukumar zaben dai ta ki amincewa da amfani da katin wucin gadi don gudanar da zaɓen, kamar yadda majalisar wakilai ta fara ɗauko buƙatar hakan. Nick Dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar. Tsari ne wanda ya kumshi amfani da katin na dindindin. to amma sai muka sami tangarɗa na rashin fahimtar juna da su 'yan majalisa mun tuttuɓe su mun musu bayani saboda haka babu wani yanzu akwai fahimta akwai ganewa tsakaninmu Duk da wannan kalubale shugaban hukumar zaben farfesa a Tahiru Jega ya gefantar da rade raɗin ɗage zaben. Gaskiya duk shirin da ya kamata a yi na yin zaɓe a yi zaɓe kuma mai sahihanci da inganci mun yi shi. Ba wani zancen wai ba mu da kuɗi mutane ana ta faɗar ba mu da kuɗi ba mu da kuɗi duk kuɗin da muka ce muna bukata domin a yi wannan zaɓen an yi tanadin su kuma an ba mu su kuma mun yi aiki da su wurin shirin wannan zaɓen. Mu mun san a shirye muke mu yi zaɓe ko ina a cikin ƙasar nan. gwamna kashin shatima na jihar borno na nuna farin ciki don sanar da za a gudanar da zaɓe a jihohin na uku masu zulumi har ma da sansanonin 'yan gudun hijira za mu dauki duk matakan tsaro za mu tallafa za mu taimaka musu cewa an samu tsaro na gari an yi zaɓe amma ka sani fa an yi zaɓe a afghanistan an yi zaɓe a syria an yi zabe a iraq an yi zabe a libya an yi zabe a somalia nan ba ka samu ce yan takara musamman ma na adawa na ɗabiyar mai kwarmin ido wajen fara kuka da wuri kan fargabar yan sanda ko su masu faɗa a ji ka iya hana su sakewa don kamfe ga ɗaya daga yan takarar gwamna na apc muhammadu inuwa yahaya daga jihar gombe gwagwarmaya ce za a yi cikin ikon Allah kuma Allah zai ba mu sa'a domin dama in gaskiya ta fito dole ƙarya ta gudu kuma ƙarya za ta ƙare duk wanda ya rike matsayi in kai jami'in tsaro ne ma a wani mataki kayi rantsuwa kuma kayi rantsuwa za ka yi aiki bai saki da gaske za ka kare dukkan ɗan Najeriya ne. In kai mai sarauta ne ko mai rike da wani mukami ne na gwamnati nan ma kayi wannan rantsuwar kuma Allah na yana yana jira mu. Duk abin da muka yana rubuce saboda aka talaka ya san da cewa an take shi shi kuma wanda ya taka san da cewa ya take talaka ya jira ba komarsa a gurin Allah domin Allah ba zai bar wannan ba. Shugaba Jonathan na PDP mai mulki da sauran 'yan adawa sun rantaba hannu kan kamfe da zaɓe cikin lumana sai da yadda kausasan kalamai ke fitowa daga mukarraban 'yan takarar na nuna yarjejeniyar nan na kan takarda ne kawai. Nasiru Adamu Yalika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.